nào, hả? Này Now, lie ನಾಕಾದ್ರಿಂದ ಬಜೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟ ಬಜೆರ ಹೋಗುವ Huku faɗi mu ji wata jayi Nghe mà Ne matsala, nan ne? wata jaridu hul ittibada da kaɗaitarwar ainihin ɗa'a ba shi ne mutum ke ɗa'a ga annabi kaɗai da shi. min kulli ma ya harifu bihin nasu daga dukkan ƙararin mutane harafu min anwa ilhira da ƙarari wal hadayani da maganganun banza dai ko wallahi لا منجاة للعبد من عذاب النيران ولا مخرج له من غضب الله إلا هذان العبان سيكنا من تعالوا أو بالطبع شنو فطرق التقوى بين وعيوه ولن كيلوا بغير جدا مطنبا والروغان da bautewa kaucewa duk wani kauce-kauce ba zai hidda mutum ba duk wani wayo-wayo bai hidda mutum قوله هو ويوم zai da جرد عبدك المسكين راح ya rab da zai yi an gan shi a a wani za mu koya rasu ya rab ina nawa ne ko a ba shi ɗari zai dai yi hudu ke ɗari zai yi zan gare daga zamanin ɗari hudu da arba'in ba ya wasu ne da yawa na ga wurin nan kwatan ne kuma ya wace ne yanzu ai ya yi ba ni ma na duba suke da dare ban gan shi ba ne ba sosai يا رب دمر عبدك المسكين ذي ابي ابي اثم او اين كل سبحان الله عبدان طيب، خلاص ممكن جيتي عن بعد عن ذكر ما عبده الله من الفضل bayan da ya ambaci abubuwan da Allah ya tsana dama salala wal karamati da makaranci liman jarar da da lillah ga mutumin da ya kaɗe ta fa da Allah falan yushrik billahi shay'a bai haɗa Allah da komai ba wa jarrada al-ittiba'a ya ta ta'anka لرسوله صلى الله عليه وسلم فلم يقدم على قوله قول أحد bai gabatar da maganan wani mutum akan maganan Allah ba akan maganan manzon Allah ba nafi haka ba bai gama wannan magana ta baya kamar inda wani ya tambaya ce bai tabbatar da wannan ka'ida ainihin al-ikhlasu lillahi wa ta'atu rasulillahi da ya gama wa'annan sai ya dawo kuma tun da ya gama gabatar da asa da menene sai ya zo kuma yana roƙon Allah yana ganawa da Allah yana tsankanta kansa da Allah haka yunadi rabbahu dan ya shiga yana ganawa da Ubangiji ubangijinsa bi a abayat ra'ya da waɗannan baitoci kyawawa da haka alaki تفيد ظلا وتقار دعاء ودعاء فهو يدعوه ينال الله أن يخلصه من كل آثار الشرك يتعاقب شيء يكبتن شيء جدا ونجب في شركة والوطنية جبوتا بمكة جبوتا طاوة والعصيان دفاعه والمخالفة ومن اتباع هوى النفس فلينا نقال أيش دبن هوى نعم والشيطان دبن شيطان فإنه عبده الخاضع حين بكلمة فيها باوى من الله لأن أنت بكلمة الله الخاضع لجناب قهره لين ساعة مجيزا لجانا الله وإسرته شبا ومن المؤمل ميبوي الطابع من أو أورد الله في بقبوحة كفرانه cikin fa cikin gafararsa rahmatihi ثم يقول بدل ذلك إنك لم تنصه lan fa abada man rahmatika mu buka da gare ta lan tanfa abada ainihin abadan man rahmatika ma'ana babu wani abu da ya mantar da shi rahmar Allah rahmatar Allah mu buka da gare ta tun ina dan shi yana tuna kyautar da Allah ya yi masa baiwar da Allah ya yi masa taimakon da Allah ya yi masa arzikin da Allah ya tula masa sun yi su sun na shi ba ta da wani bal sabakan insanu min qablihi ainihin isanin Allah ya riga zuwa ga mutum min qablu kafin halice shi min qablu an yas yas'ada minhu ilayka amalu tun kafin ainihin aiki ya hau zuwa gare shi an yas yas'ada amalun minhu ilayka sun kafi wani aiki shi ma ya tashi zuwa ga Allah fa ujriyat alayhi ko an an gudanar da arziki Allah a kan arziki ya fara a kan Allah min za'i kumri daga cewa mama shi ka duba ba kai na cike ba aka tana da maka dan kokon da yake sha a cikin. sai ina shekara ɗari da ashirin ai ya kwana da ku sai ina kwana ɗari da ashirin aka sa masa rai da ka ɗan dama masa kokon ba mujazi ta kwasa kwasa haka lika shi kawai yana ta tsohon abun sa kai tsaye cikin ciki cikin cikin sai Allah gani wanda yake ba Allah ya zama kazewa فكنت أحق بالسماء ألا كيف في شنشان فأيا بابا الحسن الجميل من أبك الجاني daga bawanka mai laifi azzalau matsayi الجهول أيوة الجاهل وأنت الله أحق أن تغفر لعبدك أي نتيجة أنت سيأتي وباوك مرتك وبمنك الله أدين بأيكك نقول قريش وأكرم من أن تضيئه ألا كافي كرامتين لك صوبة قدشي كوتك كفاكي كوتك بضاك صوبة قدشي بين فواكه وكواكب فكان فاراوا بالخيوة بل تعادله ألا كلمة معاملة في البيت فكان شجاعة في بما عاملته به في معاملة بكي مصر في البدايات حبا في شيء والنهايات بهذا وأنت الأليم أن كان عليم أي مثلا بعبدك وقد خلقته خلقته كهذه من التراب بين الأثر الذي هو أضعف عن نفسه وأن الأثر تعطي لوني جدا تكون المخلوقات فكلها من الماء جدا تدبر به والهواء به والنار بوتا تعلو عليه والنار تعلو عليه وتانا هواء كان أنا ثم باقي ما بوتا كذا هو ما فتايد هذا كذا وهو يميل إلى الهبوط shi ta wuta tana karkata zuwa ga fasu duk inda wuta ta kai duka ne wuri ka zauna za ka ƙare hmm? in wuta misalin gobara ta kama ta a kewaye wani a kwance dukkan kone a sa wuta a ƙasa ana kallo ana zama ba a ɗaukar da ta kai awa ba fara su ba ta ku shi kai ne ma dai da shi hukuri ne duwata ya gada daga kasuwar shi kai ta tarewa kai ta matsawa kai ta matsawa kuma abin ya ɓace kai na faru ka fara kai kafa sai da inda suke din nan dan ne sai ta gama ya ne ta in ta gama sai ka fito a ce ku da wa aka hana ka ba da ita ba inda ta ce ba ta ka ce da shi wannan ma wani sirri ne na faɗa da shi ba za a je tsoron faɗa da shi ba كيده حقيقة ضعيفة وهو يميل إلى الهبوط والتطفل والاستقرار لتبر والثبات وقد علت النار وتعطى السماء التي خلق منها الجان وندك على الجنوب الغريب على الصلاة بأحكام تفاقما الذي خلق منه آدم أجد أنا ما كفاكاهمش ita wuta a kan gaba kake tunda da aina za ta na wuta wuta ta taɓa sama ta yi hawa iska labun da mai alal amri to a shi kenan kuwa wanda aka ɗauke da shi shi ne kaskance kaskantacce ko mai ɗauka wanda ta ɗauke da shi shi da ne maji jawar ta kwaɗa shi da ina za ka kwaɗa shi da kana ce ne wuri ina za ta hatta idrisu alaihi la'ain har idrisu لودي الدين وتصدق على الله قال إنه خير منه سورية أدم فكتك علي تكبر أنت فأنا سجودي له بدعوة فجدا وأعرض أمر ربه يبتج إليه وأمنع وجد وقال أنا خير منه خلقتني من نار خلقته من طين ثم سعى من daga nan ya tashi ya kulle kulle dal abawai da shi ke mace dai da halitta ya bi su ya bi su ya rantsa musu da Allah kamar da yadda ya kawo magana a cikin wasiyya wa hamalahuma tsora su على ارتكاب الذنب سيصابوا أي دي إذا أغني هذا بلا متن شيطان المتن ولا مالا أكثر قصص أكثر من شيطان الجن كمان يعني هذا بلا أنا أبغى نسي يسمو سمو سمو ذاك الدم هذا فدلا كمان يسمو سمو سمو أنا في الجن أنا الجن أنا يا حبا يكون ki سي الله ثم سعى إلى الأبوين بالفتنة وحملهما على كتاب الزلة حين عذرهما لو كتب يروحيس بالأكل من الشجرة وكيل إليه أنه أهلكهما يساقهما في تشاور عينهم يا في هلاكا يعني يدعوك وخيل إليه هو أنه أهلكهما وتلوك سند شيطان أنه يسعى آدم لهوا سكتوا من بشيء أدم دي سامي سيسعى بيسو sai ka ce ya koma ne ya dinka tariya yana ya gama da adam ya gama da adam ita kama da mutum ne hada in yi jona ma ya jona ma aka wa gari ko aka cire ka aiki ko aka wa gari ka tsara kai a fara zai koma ya dinga daga yana ya ce nasara ya ce nasara hatta bai jiya ka mutu tukun tun kafin ka mutu zai fara mutu sai zai fara walima ka mutu nan ku duka kai kai jiya ka zagije ka zagije ka tashi ba kin dai kana da zuciya wanda gima shi wa kai malam kan da shi kai ma halaka huma da sun mutu la qiyamata lahuma ba'dahu wa annahu sayyarahuma ya maishe su bil dawayati wal ma'asiyati tahtahu ya maishe su karkashin fa ta karkashin halakarwa da ta bawo sabawa walakin adarakatuhuma rahmatullah kyamin rahamar Allah sai ta same su fajibirat kafaruhuma sai aka tsora karewansu Allah sai aka tsora ba su karewa Allah sai ya tara da wannan karewa ta su wadawar jarhahuma ainihin Allah sai ya magance rauninsu ya warkar da shi wa ala bihima ila makanin izza يتوقف كاثور الجنة والكرامة فعاد اللعين إن من في يقوم مجيبا إن أبوشي مخلصا كما يقول كفا كفا إن شاء الله ثم إن أن مجيبا مخلصا لا يرى كعب نبي آدم يعني لا يرى كعب من هو وصمها لكم tun da Allah ya fushi da su shi ke nan ba za su dawo ba sai ga shi an dawo da su an karrama su nan ne dinga na dama yumanni nafsahu an yi dorika min al'abana'i daga na ya dauki alkawalin wadansa ai ya'yansu mu kenan ba wai ana labarin fada an yi wa babanku kaza an yi wa babanku ya tsada ya san ba da bai ci sauna akan babanku ba to kanku zai dawo daga nan ko kuma bari sai ya rama sai ya ninka min al-abana'i ma fatahu min al-abai wa laqad saddaqa alaihim iblis zannahu iblis ya tabbatar da rasansa akan fattaba'u suka bi ya sha zai abu da zo habba shi kenan zai ta koyan adadin da shi yau ta wa gari yau akwai jama'a sunan su shekara ne ƙungiya ce ta shekaru fattaba'uhu illa fariqan min al-mu'minin sai wasu yanki na mu'minai ne kadai wa ma kana lahu alaihim min sultan ma min sultan ba su da wani hujja a kansu illa lina'lama man yu'minu bil akhirah sai don mu san waye imani da lafiya mimman huwa min hafi shakki da wanda yake shakka warabbuka ala kulli shay'in hafiz to mun me kiyo ne akan dukkan koyon ya tsare ba dai ya isa